ɗaurawa kaina haƙiƙa na cuci rayuwar kai cona kai co kai cona gudu kar ta faɗa abin da ya fi haka muni sai malam ya saurin kaɗa ki daina aikata kanki safina ai har yanzu kina da dam gyara kuskuren ki da sauri kuma cike da mamaki ta zan yi yanzu ina da sauran damar garan abubuwan da na a baya kwarai kuwa kina da damar gyara duk abubuwan da kika yi a baya dan tayar da kaɗan kafin na ci gaba da cewa idan mutum ya yi kuskure akwai matakin da dama da zai bi domin gyara kuskurensa abu na farko shine daga lokacin da Allah ya sa bawa ya fahimci yi kuskure to ya yi gaggawa barin wannan laifi kar ya ce zai kara ko kuma zai ci gaba da yin sa tubo gobe ko mako mako mai zuwa ko wata mai zuwa ko kuma shekara mai zuwa ko ya ce sai ya tsufa zai gyara ko kuma ya ce kan sai shirye shi abin da zai kara shi ne ki yi dama bisa talfarkinsa da kuma suka gabata sannan kuma ki kudurci a ranki ba za ki sake yin haka a gaba ba sannan kuma ki bar wannan laifin a take sai kin sanya wani laifin ki lazanci fara a kowane lokaci tare da fara ki kara himma da kwazo wajen bautar Allah to hai ta salloli da azumin makan na kula da sadaka tare da ƙara kyautata mu'amala tsakanin ki da jama'a idan akwai ƙawaye da baya a baya ba su ɗora ki akan turki mara kyau to yanzu ma ki nisance su kuma ki nisanta duk wani abin da zai sa ki ga inda kika baro ki abuci mutum karki don ki kara samun ɗabi'a kyawawa daga gare mu alhamdulillah da matun kawo makaranta domin kara sanin yadda za ki bautar Allah da kuma kiyaye sakokinsa ki dage da yin karatu kuma ki yi amfani da abin da aka koya muku nufa kaɗan kana ci gaba da sannan kuma ina son ki sake cewa ko baya. ko bayan abubuwan da kika a baya ba za su yi aure ba har sai lokacin da Allah ya tsara miki ya zo kuma duk kika ga baki aure ba to da matan Allah ya tsara ba mijinki ba ne idan kika mai da duk lamuran ki ga Allah to da sannu zai kawo miki mafita da inda baki zato ba zan share hawayen ki tsazurta ki da miji na gari ya haɗe yawon bisa sannan ya ɗora da cewa akwai wani abu a gaggawar aikin da ya lamunci wajibi ne ki nemi abubuwa iyayenki kuma ki ƙara ƙoƙarin wajen ta musu haka zai sa zai na fushi da ke kuma ki samu sassauci halin da ke ciki sannan kuma ki guji bulla wani abin da zai sake ɓata ransu da gare ki kuma ki ci gaba da ƙara mutuncin kanki bugu da ƙari kuma akwai buƙatar ki nemi gafarar mutumin da kika zalunta daga masoyinki na baya da baya da musamman waɗanda kika ce ba kamata su ba su nemi ki ba gafara waɗanda kuma ba ki samu ganin su ba sai ki ci gaba da yi musu addu'a a ta alkhairi tare da nema musu gafara Allah haka zai sa ke ma Allah gafarta miki ban san lallai sai kin ba su duka duka a iya waɗanda Allah ya sa kika samu waɗanda Allah kuma ya sanya niyyar ki kuma zai isa miki da sauran na ƙarshe shine in Allah ya miki miji a nan gaba sai ki rike shi da hannu biyu tare da kyautata musu haka alamar godiya ne ga Allah haka zai tabbatar cewa kin sauya daga yadda kika a baya haka kuma a aikin zaman da kika yi a yanzu duk lokacin da tunanin ki bai samu mijin aure ba ya baɗo miki sai ki kawo tunatar da sauran ni'imomin da Allah ya azurta ki da waɗanda shi ka haƙiƙar ubangiji Allah ya sa mu dace hakika Allah ya bawa malam samun da bai wata iya lafazi musamman daɗin da waɗanda na nasihohi na ziyarci kawo musu yawa daga cikin zuciya sai da tsinci kanta godiya ga Allah bisa wannan jarabawar da ya yi musu fatan da samu juriya da haƙurin cinyewa a jarabawar su kwanaki fi har ta fara warware duk ta yi ya ci ko damuwar da ke ranta amma a cikin satin ciwon inna ya tahi wanda ya mai da hannun agogo baya al'amuran suka sa ta takushe mata rasa mata daɗi ga take kamar duk abin da ya samu inna ita ce sila ga hidai ta ke rashin auren ta ne janyo wa inna wannan lamarin da za ta yi saurin to babu shakka inda za ta ware sarai kuma babu shakka da an sai da miji a kasuwa ita ta siyo shi ko da tsada tsadarsa karfe karfa ya ji sabina ta nemi mai da kanta tamkar wata zaura saboda tsanar rudani da ta tsinci kanta a ciki haka ma ta daina zuwa in ba ta san malam ta na dinga ganin cikin damunan da kuma bai ta iya ga suturar damuwa ba gashi kuma tana gudun kar ya dauke dauka ko ba ta dauki shawarar da addu'a da ya ba ta gwammace gare ta zauna kawai ta ci gaba da janye ina ko aiki ma ba ta zuwa lokutan da dama sai ta sa ina a gaba ta ta kuka Malam Zaminu kuma tsintar kansa ya cikin damuwa ganin ta na bata zuwa makaranta ya fara tunanin ko dai damuwa da ta sanya wa kanta ne ta haifar mata da wata matsalar domin tun da ranta ba ta bashi babu saboda yadda ta mai da hankali akan karatu amma yanzu gashi a taimako wannan kwana biyu bata zo makaranta ba gashi kuma ita bata da wata kwalla balle ya bincika ta halin da ke ciki kuma shi ba shi da lambar ta sai wacce zai tambaya lamarin ta a cikin ɗaliban balle ya kira ta ya ji dalilin ta na rashin zuwa ya so ya tambayi idris amma da ya tuna bai gidansu ɗaya da safina sai ya fasa ya bar abin a amma gaba ɗaya zai babu daɗi ya damu da damuwar safina kwarai da gaske domin tun farkon shigar ta makaranta take burge shi gashi ta jiddarci tukun akan neman ilimin da ya kawo ta daga baya kuma da ya san matsalar sai wani tausayin ta shige shiga shi dai Allah ya masa abubuwa da yawa da dan adam ke bukata a rayuwar rashin miji ne kawai ta gare shi ba ta hausa kawai yake ji ba akwai abubuwan da yawa da suka bebe masa ya rasa inda zai bullowa al'amarin da ya gaji da jiran sharon gawan shanu har yanzu safina bata dawo makaranta sai tuntubi da dalilin da sa dina zuwa makaranta a nan ne idan suke dan shaida masa cewa ta ce ta da jin daɗi har ma kwantar da ita akai a asibiti amma jin sauki har an sallame ta kai sai dalilin har yanzu bata ko ba amma yayi ta alƙawarin zai binciko masa malam Saminu yana nan yana jiran ashe Idris ya manta da magana ya shiga harkokinsa har baya sati guda duk lokacin da suka haɗu malam ya yakan so ya ƙara tambayarsa amma sai ya ga rashin dacewar haka. Ganin yake kamar ya wuce huruminsa a malam bai kamata ya dame shi da bincike bincike ba tabtab har aka shafi sama da wata guda amma babu tafiya babu har gida ya iske neman ya raka shi gidan su safina domin ya dalilin ta na zuwa makaranta idan ya girgiza kai yana mulki ya ce lalai ta kawai don ma ni ba wani bakin kirki za ta yi ba rigima ce kawai irin tata idan idan ka manta cewa safina Toni ba manta ta ba banda zamani ya sauya da ai ba za ta tsaya bata lokaci wajen yin karatun islamiyya ba ni dai bai kula bai tsaya kai da fata aka lallai sai ɗari a ɗan kai ya juyo dalilin da kunnan mama ya kama idan ganin yadda malam hamid ɗin yake kafa lallai sai ya ga safina nan da nan zuciya ta cika da hasashen gano dalilin malam samun ya san dai babu yadda za a yi safi ta burge malam samun ko da a can ya ƙi jinin mata masu izida da wulakanci irin su safina kuma gashi yana da matarsa shahararriyar malamin masaniya addini ga ga da kyakkyawa kuma wayewa wata ta iya kula da miji haka ya tura tunanin tunanin sayawar da bukatar ne shirya suka tafi ko da suka isa gida idris ne ya fara shiga har cikin gidan suka ga da mutanen gidan sannan ya ce wai safin tare yake da shak saminu jikin da rawa sai sake buɗa buɗe musu durowa kana aka wadata su da abubuwan motsa baki ta shirya cikin kyawawan sutura tare da kirarawa kanta ƙara dole ta kanta falo a kunyata saboda ta sai ita ɗin mai laifi tesafin ta yi sun koya masa shiga tsana tare neman wuri ta zauna sai da sunan kai ta yi ba ta so haɗa ido da malam saminu ta yi ƙasa da murya ta ce ashe yau babban baƙo gare malam barka da zuwa shi ma murmushi ya ce barkan ki sai murmushi ta na ta gaishe cikin ladabi da girma ajiyar yadda bai ta yi ce to ga alƙamar nan ya zo har gida domin ki amsa yana son ya san dalilin gina da daina zuwa makaranta har tsawon wata goma ba tare da kin suna masa makaranta cikin jin kunya ta sake hijabi ta dan rufe fuska ce malam tuba ke a yi in afuwa domin na san ni mai laifi tun ban sanar da kai ba iya ce aikin sama yar gatan ɗalibai tun da har ga gida aka biyo ki domin a ji dalilin na rashin zuwa makaranta ashe ma baki da wata makwakwalar dalili samin dai sun kuta ce ina da shi mana wace maka babu dalili gatsa Idris ya ce eh haka ne tun dan shi kin kasa faɗawa ga gamsashin dalilin sai ka makaranta ce ma da da zancen babban ya kasan dai haka kawai ba zan daina zuwa makaranta sai a lokacin tsakiyar musu baki haka ne domin nima na san baki a fashin amma gashi a wannan karo kin yi dogon fashi ba tare da irin tsawayen da haka zai haifar mu karatun ki ba na ma san illar da rashin zuwan zai haifi min kawai don don babu yadda zan yi ne to yanzu da shi kenan a daure a cigaba da zuwa makaranta da kuma a guji fushi ba tare da wani kwalan dalili ba idan yayi dariya tare da miƙawa tsaye ikon Allah ne yau na ga inda ake lallaba ɗalibai ta daure ta je makaranta to idan ka gama rarrashin ta sai ka taso mu tafi domin ban ga dalilin da shugaban makaranta ta taso takanar don ɗaliba ta daina zuwa makaranta ba ai tun da haka ne dokar makarantar tana da da alama so kake yi ka shiga cikin wani lamarin na san dai a dokar makaranta idan ɗalibi ta shi ta fashi da ya kai ni tsawon sati biyu ba tare da waɗannan ƙwaƙwaran dalili ba ƙura ce hukunci ƙwarai haka ne dokar makaranta mu tana tare da ɗalibai da suka saba aikata laifi amma ita malama Safinatu wannan karon na farko da ta yi laifi ne cin wannan wannan yabon Safina ta ce malam na gode kwarai da kyakkyawar shaidar da na samu daga gare ka kuma insha Allahu zan kara ba da himma har yanzu dai bai daina shekar ba ni dai har yanzu ban gane dalilin ziyartar tamu ba kai da ka zo don ka ji dalilin rashin zuwanta makaranta amma ka bige da yabanta har sun ce ba batun da dalilin rashin zuwan ta makaranta ba har shi domin ban kamata a ce gaba da bin kwakwabba ba tun da dai na amsa laifi na har ta nemi afuwa amma ta alƙawarin za ta ta kiyaye gaba an sai a rabu da ita ko ni dai duk haɗa haka yanzu ban ga masu da in ji daga da eh, dama ba lallai ne ka gamsu ba ko za ka gamsu sai nan gaba in ji ma faɗa yana murmushi na kuwa hararar idil ta yi ta ce kai dai babba shakka fiye ƙididdiga tsiya Allah ya ba Allah ya so ba kai ne malamin namu ba don mu ba mu amma tun da na ce bari na faɗa maka dalilin rashin wato idan na cikin damuwa ba na son shiga cikin jama'a domin na lura akwai waɗanda suke damuna da damuwa ta cikin ko har da malam shi misalin malami ya iyakar kokarin su don ganin ya rabu da ni damuwar da nake ciki aure da kuma addu'o'i da nasiha amma abin ya tsira da farko abubuwan sun fara yin kyau amma daga baya sai lamarin ya sake jagule sakamakon lura inna shi yasa na cewa zuwa makaranta har sai na wurwuri domin kar ya ga kamar ban ɗauki shawarar da ya bani bane mun yi numfashi muka mai ka kaji dalilin ɗalibar taka ciki daga musu ya ce ƙwarai an yi haka amma abin bai tsana ba shine har yanzu ina da niyyar yakin damuwa nan take kuma da izan Allah zan nemo miki mafita yadda za ta samu aurora farin ciki na yi alƙawarin zan kawo sauyi cikin rayuwarta cikin mamakin sun ce ta wuce hanyar kenan ma malam ciki ya yi gyaran murya tare da koyar da kan ƙasa yana kallon tattausan kafet ɗin da ke shimfiɗa a tsakiyar ɗakin hannayensa biyu ya ɗaura guda yana wasa da yatsun ya fara magana cikin gamsuwa hakika na ni mai son ganin farin cikin ki ne ina tsananin son ganin ki cikin walwala da nishaɗi ina da dukkanin damuwar ki saboda ni ba ni da hanyar maganta miki ya yasa na dauke aniyar taya ki da addu'a matukar burin ganin ki kara samun ingantattun ilimin addini kamar yadda kika kara buga da kwari ba zan taɓa gajiya ba wajen yi miki nasiha tare da taimakon da addu'a daga ilimin da Allah ya hore min fata na da shine ki ba mu cikakken haɗin kai wajen jajircewa akan abin da kike sa a gaba ya dan ta kaɗan daga bisani ya ci gaba da cewa sai kuma magana ta ƙarshe wadda nake son ki yi min ta fahimta da nazari haƙiƙa gaskiya tafi na a kwanan nan na tsinci kaina cikin tsinciyar son ki da zaki ya zaki amince min ina da burin auren ki don na zama miki garkuwa kuma na samar miki abubuwan farin ciki mai ɓorewa duk da bambancin bambancin da kika tsakanin mu in har za ki rufe ido tare da kau da kai daga la'akari da cewa kin fi ƙarfi na ko kin lura duba wani matsayi ko dukiya ba to hakika aure zai iya kasancewa tsakanin mu sai dai ba na son ki matsawa kanki wajen amince bukatarta idan ka a ranki ba kya jin suna ba to kar ki tilasta wa kanki ke da ki ba yarinya ba ce kin san abin da kike son da kuma wanda ba kya so kuma shi aure ba karamin al'amari ba ne abu ne da ke soyayya da kuma fahimtar juna a takaice dai ina son sanki kuma a shirye nake na aure ki sai dai idan ina da mata da yaya ita kuwa ta taimakon ta kanta ta cikin furu in jin abin da malam su ne faɗa ji ta yi kwalwata ta tushe kuma kanta yana juye duk da cewa a ke zuciya ta hau bugawa da ƙarfi kuma da saurin maganganun nasa suke zuwa masa tamkar a mafarki sai dai abin da ta gaza cewa game da halin da ke ciki shin shin farin ciki take ko kasasin haka hatta fuskar ta ma ba ta iya nuna mata abin fuskar ta ma ba ta iya nuna mata wani abu fuskar ta matsayin babu yabo babu fallasa banda mamaki ba abin da ke ciki ciki ka iya karatuwa daga fuskarta ta kanta mamakin hannun da cikin take yi a ran tana jin a sai ta yi murna sosai ganin ta samu abin da take jima tana nema amma sai gashi ta gaza ɗago kanta ta kalle ko da Idris ne balle kuma mutum da nin tunanin suka cika masa zuciya ta sake kwance ta ware wani daga bisani mai sarai ta su suka kulle tunanin tunani na tuƙe gaba daya bayan maganar malam ta tsaye mata tunani malam malama kin yi shiru ki ce komai ba ko da yake haƙiƙa na zo miki da nauyin magana da buƙatar nazari kamata yi na baki lokaci ki cikakken nazari da shawara amma a kullum ki dinga tuna cewa cewa ni ni ba kowa bane face almajiri mai ƙaramin ƙarfi mai neman tsardar Allah sai a lokacin da bin ga tabbatar da tun kan ba wai shin malam ni din wace ce da har kake tunanin na fi zurfinka da me daman me na fika ko kuɗi na nasaba ko kuma ilimi yi saurin kaɓaita kin fi ne duk wanda ke lissafa ta ce za ka iya faɗin haka idan ka so ka zo na amma ni a iya sanin ka sani na ka yi min nisa da ba zan iya kamo ka ba kowane fanni a rayuwarka duk waɗannan duk maganganun nan tana yin su ne ba don ta shirya ba a ta duros sa bakin ta yake faɗa ba tare da da cewa malam idan har da gaske kana so na har cikin zuciyarka ba wai tsananin tausayi na ne tare ka ba to ni ma na amince zan aure ka da zuciya ɗaya zan zauna da kai cikin aminci da kyautatawa amma ina roƙon don Allah kar duba da hota bautata da kuma karamcin ilimi na yi alkawarin ba zan haɗa kaina wajen yaƙi da jahilci da ke tattare da ni ba idan ya tsaya tsoro yana mamakin abin da kunnuwansa ke ji masa cewa komai fituwa tsaya da sai dai a lokacin ya samu damar yin tsokacin akan maganar kai ku tsaya ni fa ban gane wai me kuke nufi ne abinda kuka shirya kullawa ka ba mai yawa bane ne ya kamata ku yi nazari da kyau kar ku yaudari kanku idan ban yaudara ta ina za ku yi ƙoƙarin kulla aure tsakanin ku alhalin kuna da akidoji mabambanta kuma alhalin da ra'ayoyin ra'ayoyinku ba su zama ɗaya ba alkaramallahu na san ka kuma na san ra'ayinka ba baka da ra'ayin auren mace da ta yi karatun boko mai zurfi a ballanta na kuma wata har ta ke yin aikin gwamnati kar ku sake yaudara da ku da hasashen wai aure za ku yi wa ku ke ma safina bangaren ki na san malam safina bai dace cikin tsarin mazan da kike burin aure gashi har iyalan gare shi ya dan yi shiru kaɗan daga bisani ya dora cewa kar ki kuka kamar son auren ku ne ba na yi a gudun matsalar da nake muku ina fatan za ku yi wa maganganun nazari da kuma duba na tsakanin malam safina za kafa da idan abokar ka damu na fahimci maganganun ka amma ba abin da nake so da kai shi Allah ya sada mu da alkhairi kuma ya kaɗa mu dukkanin shiri su ya kaɗa kai a safina wacce har a lokacin kan take so a ƙasar ta ci shiru ba tare da ce kuma ya kasan haka suka yi wa mata sallama mala samun na yi mata alkawarin dawowa bayan kwana biyu don jin matsayinta matsayin ta a gare bukatar ta ya gabatar mata sai da ta yi musu rakiya har wajen mota idan sannan ta koma sitirin ɗin ta kwashe kayan abinci ta da abin sha ta kai warewa malam nuna ta mayar cikin gida har yanzu zuciya tana cunkushe da tarin tunanin da zai tsani. abin da ta kwanci a na misalin karfe sha da kwata na dare tana kallon faifar ɗakin da ke juya a lokacin idon tsaye ta babu alamar barci tare da tunanin ya taru aya mata a rai buƙatar malam saminu gabatar mata ce ta tsaya mata a duk lamarin sun kasa gaba sun kasa baya maganganun ne suke maimaituwa a kwalwar su guda kuma tana sake nazarta nata maganganun da ta faɗa misali da shari'a ba zuciyarta kawai ta ingiza a kalaman nata ba tare ta shirya faɗar su ba wani abun safin ta kasa tantance shi shin tana son malam saminu ko kuma ba ta son shi babu shakka abin da ya bayyana gama tun bayan da ya faɗa mata aniyar ta auren shi ta a zahiri ko kaɗan ba ta tana son malam saminu ba a cikin ranta ta bincika lungu da saƙo na zuciyarta amma ba ta yi iya samun gurbin wani abu mai kama da su ba cikin to in haka ne ta amince masa wani wancan tambayar da ta yi tana tarwa kanta amma tana gaza gano amsar ta zuciya tana ta kai kawo ni tsananin abubuwa guda biyu tana zargin sa tsoron sake tafka tafka soyayyar shi da yasa ta kasa jin son malam saminu alamta da alamar zuciya ƙulwata a iya shigar ta batun son cikin babu shakka tuni zuciya ta yi sandar ta zubar da dukkanin makaman da sallama lamarin soyayya ta zubar kanta rayuwa kaɗai ce har karshen rayuwarta to masu sauraro a nan za mu dakata sai ku saurare mu a shiri nan gaba ku ci gaba din mu a hausa 24 channel masoya sai kun ji mu